Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي وسلم وزد وبارك على رسول الله assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan shirin ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya tare da mustapha adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da shirin na duniyarmu a yau wanda sunusi inuwa wunti zai gabatar daga nan sai shirin muryoyin masu mu tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali wanda awwal kunya zai gabatar daga nan kuma sai shirin mu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauke da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato labaran duniya tare da Mushtaba Adam. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Nijar a rufe babbar cibiyar haƙo ma'adanan uranium a ƙasar. Ƙasar Yaman ta sanar da kai wasu manyan hare-hare a kan cibiyoyi masu muhimmanci na Saudiya. Don ga cikakkun labarin. Shugaban ƙasar Iran Dr. Hassan rawani ya ce wajibi ne a kare tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran ta kowane hali. shugaban kasar na iran dr hassan rauhani wanda ya yi magana a wannan rana ta jamhuriyar musulunci wacce take kama a kowace ranar ɗaya ga watan afrilu ya ƙara da cewa wajibi ne a kiyaye ɓangarori uku na wannan tsarin waɗanda su ne jamhuriya musulunci da kuma kasantuwa ta iran shugaban kasar na iran ya kaddamar da manyan ayyuka na ƙasa waɗanda suke a ƙarƙashin sunan da aka baiwa shekarar bana ta bunƙasa ayyukan ƙere-ƙere da masana'antu dr hassan rauhani ya ci gaba da cewa gwamnati za ta ci gaba da gudanar da manyan ayyuka na raya ƙasa da ci gabanta ta hanyar tallafawa al'umma da aiki tare a tsakanin hukuma da kamfanoni masu zaman kansu da kuma 'yan kasuwa shugaban ƙasar na iran ya kuma ce har yanzu makiya ba su fahimci hakikanin azamar al'ummar iran ba da kuma ita kanta wannan ƙasa mai girma a can nijar a rufe babbar cibiyar haƙo ma'adanan uranium kamfanin akota wanda reshi ne na kamfanin urano da a baya ake kira da areva ya fara aikin haƙo ma'adanan uranium ne dai tun a shekara ta 1978 a yankin agadas ya kuma kawo ƙarshen aikin nasa a ranar laraba 31 ga watan nan na maris yawan ma'adanin uranium ɗin da kamfanin zai iya haƙowa inda ya ci gaba da aiki a wannan shekara ta 2021 za su kai tan biyar jamhuriyar nijar ita ce tafin kowace ƙasa a duniya yawan ma'adanai na uranium tun bayan hatsarin da aka samu a cibiyar samar da wutar lantarki ta nukiliya a fukushima na kasar japan kamfanoni irin waɗannan na faransa masu haƙar sanadarin uranium da tallata shi a duniya suka rika samun koma baya ta fuskar ribar da suke ci dama dai tuni ƙungiyoyin farar hula suna koken cewa kamfanonin da suke ƙarƙashin faransan suna take haƙoƙin ma'aikatansu To kuna tare da Radio BH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Ana ci gaba da yin fada tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan ta'adda a garin Palma na kasar Mozambique. Sojoji a ƙasar ta Mozambique sun bayyana cewa suna ci gaba da farautar masu ɗauke da makamai da suka kai wa garin Palma hari a gundumar Cabo Delgado a arewacin ƙasar. hotunan garin da talbijin ɗin ƙasar ta mozambique ta nuna yana bayyana cewa kusan babu mafi yawancin mutanen garin da adadinsu ya kai dubu saba'in da biyar sai dai duk da haka sojojin ƙasar sun ce suna ci gaba da kai farmaki a garin domin kawar da gyauran 'yan ta'addar da suka saura a cikinsa kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar ta mozambique chonga bidigal ya bayyana cewa mayakan da suka saura tsiraru ne kuma suna haɗewa da sauran mutanen gari fara hula amma tabbas babu 'yan ta'adda masu yawa a cikin garin na palma ina ba ku tabbacin haka a ranar litinin da ta gabata ne da kungiyar da take ikirarin jihadi ta isis ta sanar da kwace iko da garin na palma mai arzikin iskar gas Ƙasar yaman ta sanar da kai wasu manyan hare-hare a kan cibiyoyi masu muhimmanci na birnin riyada a ƙasar saudiya kakakin sojan Ƙasar yaman birgediya janar yahaya sarine ya bayyana haka a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter yana mai ƙara da cewa sojojin na ƙasar yaman sun yi amfani da jirage marasa matuƙi guda hudu wajen kai har-haram birgediya janar yahaya sari ya kuma ce hare-haren da suka wa saudiyar suna a matsayin mai da martani ne akan ci gaba da yakin da saudiyar take yi da yaman hakanan kuma ya ce za su ci gaba da kai irin waɗannan hare haren matukar saudiya ba ta dakatar da yaƙar ƙasar yaman ba shekaru shida suka gabata kenan dai saudiyar ta shilanta yaƙi a kan yaman wanda ya zuwa yanzu ya ci rayuka masu yawan gaske da haddasa asara ta dukiya. har ila yau yakin na saudiya tilasta miliyoyin mutanen kasar ta yamani hijira daga cikin garuruwansu zuwa wasu sassa na kasar yayin da wasu kuma suka fice wajen kasar to ƙarshen labarin duniyar kenan madala mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau tare da sunusi ina wunti duniyarmu a yau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 hira gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a cikin watan maris na shekara ta 2011 ce aka fara kunna wutan yaƙi a ƙasar siriya inda yaƙin ya fara da sunan boran al'umma na rashin yarda da shugabannin ƙasashen larabawa 'yan kama karya ƙarƙashin taken kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen larabawa inda wannan guguwa ta fara daga da'ara da ke kudancin ƙasar siriya kuma ta ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewaye da birnin damascus fadar mulkin ƙasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sunan addinin musulunci suka shiga kasar daga sassa daban-daban na duniya suna kiran yanci a wancan lokaci ya rage kadan su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mame yankuna da suka kai kashi tamanin cikin 100 na yankunan kasar da ƙarfin bindiga kuma kafin kiftawar ido sun kunna wutan yaƙi a halab gari na biyu mafi girma a kasar kunna wutan yaƙi a siriya ya samu gagarumin tallafi da gudumawar kasashen larabawa masu arzikin man fetur a yankin gabas ta tsakiya baya ga samun cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman amurka da kawayenta na yammacin turai da suke riya kar haƙƙin ɗan adam da rajin yada tsarin dimokuraɗiyya a duniya amma suka ɗauki matakin mallaka makamai da dukkanin tallafin yaƙi ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa sannan daga nan suka fito da maitansu a fili cewa dole ne shugaban ƙasar bashar asad ya yi murabus daga kan karagar shugabancin ƙasar domin samun zaman lafiya siriya da sulhu a Siriya. Hakika bullar yaƙi a ƙasar Siriya ya faranta ran makiya ƙasar musamman haramtacciyar ƙasar Isra'ila da uwar ta Amurka domin ganin yadda Siriya ta kasance matattaran ƙungiyoyin gwagwarmayan yankin gabas ta tsakiya tare da kare musu manufofi kuma mafi shahara a tsakanin ƙungiyoyin gwagwarmayan su ne ƙungiyoyin Falasɗinawa da suke da matsuguni a Siriya kuma shugabanninsu suke da mafaka a ƙasar bayan tilasta musu barin Falasɗin falastinu sannan gwamnatin Turkiyya ta ɗauki matakin tsoma baki a harkokin ƙasar siriya domin kare manufofinta musamman rikicinta da ƙungiyoyin kurdawan siriya da suke goyon bayan kurdawan Turkiyya 'yan tawaye inda Turkiyya ta ɗauki matakin mame yankunan arewacin ƙasar siriya tare da jirgi sojojinta a ciki sannan ita ma ƙasar jordan ta mame yankunan ƙasar siriya ta shiyar kudanci ta hanyar ba da dama ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna gudanar da harkokinsu a yankunan yankunan musamman shirya kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan da suke karkashin ikon gwamnatin siriya wani babban matakin wuce gona da iri da gwamnatin turkiya ta ɗauka kan ƙasar siriya ita ce gayyato 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa ƙasar siriya domin wargaza ƙasar inda ake shigar da su cikin yankunan ƙasar siriya ba tare da takardar izinin shiga ƙasar ba kuma ƙasashen labanan da jordan suka zame mashigar 'yan ta'adda zuwa ƙasar siriya domin yakar gwamnatin kasar tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummarta da sunan 'yantar da kasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da aka jibge a cikin ƙasar siriya sun yi ƙoƙarin rusa rundunar sojin ƙasar da wargaza duk wani barikin soji da na tsaron ƙasar ta hanyar kwasar ganimar makamai ciki har da jiragen saman yaƙi lamarin da ya sauƙaƙa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka damar ƙaddamar da hare-haren soji kan sansanonin sojin siriya da nufin kawo ƙarshen su bayan da yakin basasa ya tsananta a ƙasar siriya ƙungiyar ta'addanci ta da'ish da ta fi yin kaurin suna a fagen zubar da jinin ɗan adam da ayyukan cin zarafin ɗan adam ta hanyar fyaɗe ga matan aure da budurwaye da sunan kuyangu da aka kamo a matsayin ganimar yaƙi kuma wasu muggan malaman musulunci suka ƙirƙiri wani nau'in shakiyanci mai suna auren jihadi wato nikahu jihad yadda ake samun mazaje da dama suna zuwa ga mace guda a matsayin matar matarsu ta aure domin taimakawa mujahidai musamman a garin Rika da ke arewacin Siriya yankin da ƙungiyar Da'ish ta mamaye da karfin bindiga kuma tsohon shugabanta Abubakar Bagadadi ya shelanta kafa daular musulunci a yankunan lardin a cikin watan Yunin shekara ta dubu biyu da sha hudu mai taken daular kalifancin musulunci a Siriya da Iraki sannan bayan shekara guda ƙungiyar ta'addanci ta Jubhatun Nusra bangaren ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida ta sanar da mamaye dukkanin lardin idlib tare da shimfiɗa irin nata nau'in wuce gona da iri kan al'umma da sunan shari'ar musulunci musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan duk wanda take da saɓanin ra'ayi da shi ko addini ganin yadda kasar siriya ta kama hanyar wargajewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin tura jiragen saman yakin ta suna kai jerin hare-haren wuce gona da iri kan kasar siriya tsawon shekaru tare da rusa sansanonin yakin kasar domin 'yan ta'adda su samu damar yin galaba kan sojojin gwamnati lamarin da zai kawo ƙarshen ƙungiyoyin gwagwarmaya da suka zame alakakai ga haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya tare da cire kasar siriya daga cikin jerin jerin kasashe masu goyon bayan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya. jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha sun yi saurin fahimtar lalle yakin basasa da aka ɗaura kan ƙasar siriya ba yaƙi ne da zai takaita kan ƙasar ta siriya ba manufarsa ita ce kawo ƙarshen duk ƙasashen da ba su mika kai ga munanan manufofin ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai ba kuma dole ne a zuba ido ga haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cin karanta ba babbaka a yankin gabas ta tsakiya a matsayar 'yan lelen amurka kuma gwamnatin siriya tana ya yaƙi ne domin kare kyawawan manufofi a duniya da nufin dakile munanan manufofin 'yan mamaya don haka jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha suka zaburo domin kare gwamnatin siriya daga faduwa da tabbatar da ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da tsananin makirce-makircen da ake kitsawa kan ƙasar siriya musamman taron dangi da ƙasashen larabawa da turkiya suka mata iran da ƙawayenta sun ɗauki matakin tallafa wa ƙasar ta siriya a fagen yaƙi da ta'addanci kamar yadda ƙasar rasha ta ɗauki matakan kare siriya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tare da tallafa mata a fagen farfado da harkar tattalin arzikinta hakanan ƙasar rasha ta yi amfani da ƙarfin sojinta a wajen ƙasar domin kare ƙasar siriya daga rushewa lamarin da ya zame babban ƙalubale ga ƙasar amurka da ƙawayenta game da 'yan koransu na ƙasashen larabawa Hakika tallafin jamhuriyar musulunci ta Iran da kasar Rasha a Siriya ya taimaka gaya wajen rusa makircin da aka kitsa na rusa kasar tare da fatattakan gungun 'yan ta'adda kuma a tsawon shekaru goma da Siriya ta shafe tana fuskantar yakin basasa da kungiyoyin 'yan ta'addan kasa da kasa ta yi nasarar hana su cimma na manufofinsu duk da nasarar da suka samu na rusa kasar tare da tarwatsa al'ummar Siriya ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira zuwa kasashen waje har da yammacin turai rundunar sojin gwamnatin siriya da haɗin kan ƙawayenta sun gudanar da yaƙi da mafi ƙarfin rundunar soji a gabashin garin halab a shekara ta 2016 har suka kwace iko da yankin musamman irin gagarumin rawar da general kasim suleimani kwamandan rundunar kudus da ke karkashin dakarun juyin jihalin musulunci na iran ya taka wajen jagorantar yaƙi da makircin makiya a ƙasar siriya lamarin da ya karya ruhin 'yan ta'adda ta'adda tare da tilastawa mafi yawa daga cikinsu tserewa kasashen da suka fito har ila yau matakin da rundunar sojin siriya da kawayenta suka ɗauka na murkushe gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin gabashin gota kusa da birnin damascus a watan afrilun shekara ta 2018 ƙarƙashin jagorancin general kasim suleimani gami da kawo ƙarshen killace yankunan da suke kusa da kan iyaka da ƙasar iraki sun ƙara raunana gungun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da masu masu mara musu baya kuma a wannan yaƙi ne aka kawo ƙarshen mamayar shekaru biyar da ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish ta yi a yankunan da suke tsakanin ƙasashen Iraki da Siriya da take kira da daular musulunci a ƙasashen Iraki da Sham lamarin da ya karya gwiwar mafi yawan 'yan ta'adda tare da fitar da tsammanin ci gaba da yiwuwar mame ƙasar Siriya duk kuwa da tarin makamai da dukiyoyi da suka samu daga ƙasashen Larabawa da suke goya musu baya. har zuwa yanzu babu ƙididdiga ta musamman da take tabbatar da irin hasarar rayukan da aka yi a ƙasar siriya a wannan tsawon shekaru goma amma rahoton majalisar ɗinkin duniya yana nuni da cewa tsawon shekaru goma da ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ƙungiyoyi masu ɗauke da tsaurin ra'ayin addinin islama suka kwashe suna aiwatar da kashe-kashen gilla a ƙasar ya lashe rayukan mutane fiye da dubu ɗari hudu tare da jikkata wasu dubban ɗaruruwa na daban baya ga rusa kasar ta hanyar lalata duk wani abu mai amfani inda rahoton majalisar ɗinkin duniya ke kiyasta cewa ana buƙatar tsabon kuɗi dalar amurka biliyan 400 domin sake gina ƙasar kamar yadda yaƙi kan ƙasar siriya ya janyo sace dubban kayayyakin tarihi da babu makamancinsu a sauran ƙasashen duniya gami da rusa wuraren tarihi fiye da 290 da lalata wasu kimanin 100 da kuma shafe wasu wuraren tarihi daga samuwa kwata-kwata da yawansu ya kai 24 bayan tsawon shekaru goma koma da kunna wutan yaƙi a ƙasar siriya a halin yanzu haka al'ummar ƙasar tana fama da baƙin talauci kamar yadda wasu yankunan ƙasar suke fama da matsalar rashin duk wani nau'in kayan rayuwa na yau da kullum yayin da bincike ke tabbatar da samuwar mutane miliyan goma sha biyu da suke cikin matsalar karancin abinci musamman ganin yadda ƙasar amurka ta fara aiwatar da wata bakar siyasar zalunci ta takunkumi kan ƙasar siriya a harkar tattalin arziki tun a watan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 sunusi na wunti nan dauke da shirin nan na duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum muryar Radio Musulunci na Iran kuna tare da Toro Jamhuriyar Nijar da Magaram ni dai a ra'ayina na yau shine duba da cewa wannan yunkuri da aka yi na juyin mulki kasa ta Nijar to Allah ka kiyaye kuma Allah kawo karshen wannan tashe tashen hankula da ake kasa ta Nijar da duniya ma gabaki daya kuna tare da turo jamhuriyar Nijar da magaram. Assalamu alaikum warahmatullahi hu sashen Hausa na da jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cin ƙoshin lafiya. A Nijar dukkan ku ina da ku ina muku fata alheri ina muku baraka kuma da wannan juyin mulki da aka tashi ba a ci nasara ba dan juyin mulki yana mai da ƙasa baya ne. Duk lokacin da aka yi juyin kasa ƙasa kowace ƙasa ce ta duniya sai ta samu kuma baya to allah ya kiyaye kare kuma a kare gaba daga mai shawararku ku isa musa wanda aka sani da suna isa rido daga nyame babban birnin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu gidan rediyo BOH zan ba da ra'ayina akan Ramadana da yake kusantowa to shugabanni sai mu gani irin kokarin da za kowa talakawa da kuma masu kuɗi wannan idan aka ce sassaucin lamari da kuma tsada ababa da sauki kawo sauki a kai to wannan ba talaka ba ne kaɗai yake jin daɗi har masu kuɗi amma sai dai wasu abin zai zama masa rauni amma masu more rayuwa ka haka gaskiya sun fi yawa eh, da haka muke roƙo da shugabanni na kasashe daban-daban muna neman tallafi da 'yan uwanmu da suke eh, kasashenmu na hausa musamman ma ƙasa ta niger salamu alaikum sashin hausa na gidan rediyon tehran sunana muhammad direban murba masho ina giran ku daga nan karamar hukumar fune a jihar yobe zan yi kira ga gwamnatin jihar mu ta yobe wato honorable alhaji mai malabuni don allah da ya taimaka mana da hanyar da take tashi daga ganjar mai zuwa murba ya hada da jajere domin wannan hanya wallahi muna shan bakar wahala idan damuna ta yi domin kuma wannan hanya ita take hada mu da kasuwannin mu na ganjarma da damatur da mafitasku wallahi muna shan wahala kure da gaske tana kai mu ma mu yanke hanyar mu mata zuwa garuruwan domin kuma asibiti da kasuwanci da dai sauran wasu sai sai mu duka wata hanyar nan muke bi muke sa dan Allah muna kira ga gwamnan mu mai adalci honorable mai malabuni domin muna ji yana yi to da Allah ya taimaka mana mu ma da wannan wannan hanya muna sauraron sa da fatan za a tashi lafiya mai magana muhammad direban murba masu daga karamar hukumar fune a jihar yobe Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Kun yau zan fito in yi tsokaci ne dangane da a eh, kira da tsohon shugaba Muhammad Usman ya fito ya a jiya na cewar a eh, magoya bayan su da su fito su yi zanga-zanga. To muna so shi Muhammad Usman da ya sani cewa fa wannan jam'iyyun da suka yi mushi goyon baya a zaben da ya gabata ba kawai kasar bace a gabansu. su wato suna so su cimma a eh, mummunan manufar su ce ga wato ainihin kasar mu Nijar da inda suke so su kawo rudani ko kuma wani tashin hankali a cikin kasa musamman ma eh, jam'iyyar Lumana Afirka duba da cewar shi Muhammad Usman din a yanzu sun maida shi kamar wani karan farautar su ne ko ba gaskiya ba ganin cewa ma irin abin da ya faru kwanaki a nan Niamey din a nan gidan Muhammad Usman din inda magoya bayan jam'iyyar suka je nan gidan suke mishi fitsara da rashin kumya kenan mu da ruwa wannan abin ya ba mu haushi ya ba mu takaici ko ba gaskiya ba mu ji daɗin hakan ba sam da fatan za ku tashi lafiya hirar hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh tehran sunana ibrahim musa gabi yau zan bayyana ra'ayina ne akan abin da gwamnan borno ya yi da shi da tawagansa gaskiya wannan abin a yaba masa ne gaskiya ba kowane dan siyasa zai iya yin abin da gwamnan borno yake yi ba wanda yana taimakon al'ummarsa kai tsaye kawai ba tare da sai wani ya shiga tsakaninsu ba ko wani ya yi shamaki gaskiya lamar ina godiya ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio BOH Hausa mai magana Sanusi Madattai daga da magaram a jamhuriyar Nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne akan tsohon shugaban kasar mu na Nijar elhaji Muhammad Usman da ya cewa magoya bayan shi a hoto a yi zanga-zanga sai mu ce san ba ma goyon bayan wannan zanga-zangar ganin cewa idan aka hoto zanga-zangar nan tana shafon mutane da yawa musamman ma talakawa to idan aka hoto zanga-zangar nan ba abin ka'idar zanga-zangar yadda dokar ƙasa ta bada muna na fatan allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu gabaki daya mai magana sanusi madatai daga damagaram ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim dan fulani yayari mazaunin garmar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga hukumomin tsaro na kasar mu najeriya da su ƙara sa ido a ciki da wajen Yan ƙasar nan domin kuwa a zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yin sakaci da tsaro yakan ƙara kawo mana matsaloli a cikin ƙasar mu kuma a rashin bin doka da oda yana kawo mana matsaloli sosai Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOAH. Barkan ku da raka, barka da aiki. Kuna magana da Yahaya Sa'idu a garin Bande a mu ta Nijar, ƙasar yankin da magaram to ni anan nan jan hankali na ga jama'ar mu musulmi ga baki ɗaya mu tashi mu yi wa kanmu addu'a dan allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na musulunci ubangiji allah ya kawo mana sauki ga wannan kashe-kashe da ake yi wa jama'o'inmu na kasashen mu na musulunci musamman ma nijar najeriya a cikin wannan karnin da muke ciki mun shi ko ina fuskantar matsaloli irin wa'annan to shugabanninmu ku tashi ku tsaya Allah ne mai yin komi Allah ya kama muna don Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na musulunci mai magana ya hayyasa ido daga nan garin bande a jamhuriyar Nijar. biya wasa mai magana aliyu nasarawa ko min galma yan uwa abin da ke samun nan na gare mu nijar na rashi yan uwa namu na hari na yan ta'adda abin wa yan uwa bai da bambanci da waɗanda an gaba su kuɗi so makamai sun ga so roba yau su suna ya wallahi bai da bambanci da su da yan waɗanda yan ta'adda gaskiya shugaba mamadu isuhu ya kamata kannin ka tahi kai ban kwana da nijar din ga kayan mulki shekara goma waɗanda sun ka sun ka sai makamman ga na robobi an san su kuma za ka hiya ka bar su ba su da bambanci da su da yan ta'adda sannan wannan iyakoki namu ubangiji allah rabba mu da ya muci allah subhanahu wa ta'ala kama doki amma yan ku sani wallahi wani bai zaka kwashi gyara ma gidanka sai kai da kanka ina gaida ku mai magana shine Aliyu Salako Bengo assalamu alaikum radio BH Hausa barkamu da wannan lokaci mai magana ya ubarma daga jamhuriyar Nijar a birnin da magaram. Eh, ni zan lokaci na zan yi bisa kan eh, rikice-rikice na siyasar kasar Nijar. Gaskiya wannan rikice-rikice na kasar siyasar Nijar ya kamata a ce wanda suke mulki da 'yan adawa in ya kasance an ce doka za a bi to kowa ya bi doka a girmama doka saboda kasa an ba abin doka akwai matsala ko ba gaskiya ba saboda duba da yadda lura yadda ake hukunce hukunce a ƙasar niger mafi aksarin doka ta hibugon wanda yake 'yan adawa shi wancan ya zama shahaihe da mai ma'ana sai a ka wani laihi a ɗora ma ɗan adawa shi wancan alhalin yana da laihi ba a diba na shi kuma gari ai ana tunanin da su wani da su wani a cikin yana harƙalla ta makamai sai dai kuma an zo an yi kotu ta yi magana sai a ce an ɗage sai wani lokaci amma yanzu alhalin ɗan adawa ne ko nan da nan ma za a zo a yi shari'a da gobe a kai kika so a jiki to gaskiya wannan abun ya kamata a diba shi Allah ya zama mu zaman lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. To ina kira ga gwamnatin kasa ta Jamhuriyar Nijar an ce an tseda Iranium aiki. To su wannan ɗaruruwan ma'aikatan ya ne gwamnati za ta yi da su ina za ta sama musu wani aiki kuma ta gagota ba su biyoyinsu su dan su je su kama wani aiki wanda za su rike yallansu. Kuma gwamnatin Nijar ta san da cewa fa dama Nijar matasa babu aiki kuma gashi wasu ɗaruruwan magidanta su ma an tseda su daga aiki to kusan da cewa irin wannan rashin aiki na matasa shine yake kawo ta'addanci a kasashen mu na afirka saboda mutum ya tashi ba abin da zai ba aikin hori bare na baki to ina ne zai samu abin da zai ce sha biya ma kanshi bukata gwamnatin nijar ina kira da ga wagga sabo gwamnati ta kama jikinta saboda matasa hau basu da abin yi mai magana Abdurahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaran jamhuriyar nijar sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger hakika bayanin da shugaban kasar chadi ya yi kan matsalar tsaro a kasashen yankin tafkin chadi wannan gaskiya ne kuma ya kamata gaskiya shugabannin kasashen yankin tafkin chadi da ma na sahel su haɗa kai a fuskanci wannan matsala ta ta'addanci da gaske shugabanni ka abin ya zama kawai sai dai sai an kai hare-hare sai a zo a yi taron shan shayi a watsi a ce an ɗauki duka matakan da suka da suka dace kuma sai kwatsam a ga an zo an kai hari na wurin ya yi sanadiyar rayuka diya ya kamata wannan wasan kwaikwayon a dakatar da shi ya zama kawai idan hukumomi suka ce an ɗauki mataki ya kamata a ce talakawan yankunan ƙasashen su gani a ƙasa kuma ni ba ni goyon bayan kamar yadda idris debi yake cewa sai ƙasashen duniya wa'ancan na nesa na tura sun shigo wane ne ma ya haifar da matsala wannan wanda ƙasashen duniya ne suna na mamman biniya ya ku awashe daga tawa ku tashi lafiya to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya madalla hassan barka kenan dauke da shirin na namurai masu sauraron mu yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda awul usman kunya zai gabatar tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarwarin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan birnin BOH da ke nan birnin Tehran da ni Awul Kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan ta kwatance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din wannan a cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke can kanan Najeriya, inda zai tashi kan batun wasu hanyoyi na tarbiyya in allama ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad bayan abin da muka gabatar muku na salon tarbiyya ta hanyar tausasawa da nuna ƙauna tare da daidaitawa babu takaitawa babu kuma wuce gona da iri akwai wasu hanyoyi na salo da usulobin tarbiyya daga cikinsu akwai hanyar koyi a aikace idan kuna tafiya da yaranka aka ga wani mai bara ko wani miskini abin tausayi ka ce allah sarki kaga wannan yaro ko kuma kaga wannan mutum Allah yana son sa amma Allah yana halittar mutane daban-daban abin da yake haƙƙi akan mu shine mu taimaka musu ka ya ga ka ɗauko naira ashirin hamsin ɗari ka bayar ya ga ka damu da halin mutane wayanda suke marasa shi ya tausayawa ga al'umma da gare ka aikace ko ya ji ka yabi wasu mutane wanda suke wasu ayyuka na alheri ko ya ji ka soke wasu mutane wanda suke wani ayyuka mummuna amma fa kada ya ga wannan da gare ka da gare ka ya ga alherin da kake yabo kana yi ya ga sharrin da kake suka baka yi to yaro sai ya taso da yarinya cikin wannan yanayi za ga iyaye suna gulma amma idan yarinya ta sa musu baki sai su dangwale da ke kin fiye gulma to gumi kuke yi Waya mata kuke yi akwai wani littafi game da kissa wani yaro a faransa wanda ya haɗa kai da abokansa su yi kidnapping ɗinsa su sace shi sannan su buga uban suna neman kuɗi mai yawa lokacin da abin ta bayyana babban abin da ya bada mamaki shine yaron wata rana ya ji babansa yana yabon wasu abubuwa da wasu 'yan fashi suka yi rana tsaka suka kwashe banki a matsayin jarunta so da haka sai ɗauka wannan jarunta ne ta iyayen ma jaruntar suna nufin ba suna nufin dole ta zama kyakkyawar jarunta ba amma shi abin da yaron ya fahimta kenan sau da haka sai ya ga shi ma lallai jarunta ce yin hakan sai shirya da abokansa su masu yi jarunta wannan ya samu daga iyayensa da ya ji suna gwarzanta abin a matsayin jarunta kenan dole ne kowane uba da kowace uwa su zamanto salihai na gari domin wannan ne zai tasiri ga ɗan wasu munanan halayen ta jini da gado da aka yi ake ba da su sanin tarbiyya ta gari za ta iya kashe kaifin abin da rage kaifinsa amma idan aka yi rashin sa'a Ga shi iyaye ba su da tarbiyya jininsu ya gurɓata da lalacewa ta nan sun riga sun ra mummunan sakamakon halaye munana cikin 'ya'yansu sannan sun ba su abinci sun sha sun ba su a ruwa sun sha sun tufatar da su daga wannan rashin tarbiyya tasu shi kenan gida ya tarwatse ya gama lalacewa idan ba a nisantar da yaro daga nan ba an ba shi yanayi mai kyau za a samu mummunan hali shi yasa ma idan aka rabu miji da mata babban abin da za a fara duba wane ne in ya rike su zai iya ba su tarbiyya ta gari zai iya kula da lafiyar su zai iya kula da ilimin su tarbiyya asasi ne sosai ba su ilimi da ba su abinci da kula da lafiyar su ba tare da kula da su ba rushewa ce baki ɗaya domin tarbiyya ita ce ma babban asasi idan ka ba mutum ilimi ka ba shi abinci ka ba shi magani baka ba shi tarbiyya ba ka kashe ruhinsa ka gina jikinsa sai zamanto kamar irin shukan nan ce wacce take fitowa ta kore shar amma ba ta yin yaya saboda ta fito ne daga kwayar kashin jaki don haka duk sanda aka raba da iyaye babban asasi kenan kafin a zo matsalar shekaru kafin a zo matsalar nan ta cewa shekara kaza waye zai rene shekara kaza waye zai rene shi ba ma wannan ba ko da iyaye miji da mata ba su rabu ba dole ne a duba wannan wace tarbiyya take su idan ba ta da tarbiyya ta gari tana da mummunar tarbiyya to ana iya ɗaukar su a danka matar ta ba su tarbiyya ta gari a kula da su domin su taso mutane a cikin al'umma su ba dabbobi ba. Masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan Radio BOH da ke nan birnin Tehran da muke sauraron alama zai ci gaba da yi mana bayani kan salo na biyu a fannin tarbiyya. Salo na biyu sanya wa yaro jin cewa yana da nauyi sosai da ya hau kansa game da al'umma ɗin ya ringa jin shi ma dole ya ba da gudunmuwa ya ji cewa yana da ƙarfin ɗaukan mataki wannan yana iya yiwa ne idan iyayen sun tarbiyyantar da shi akan hakan sun mai da shi abokin zama abokin tarayya domin suna mishi hanya makaranta tana da nata babban matakin da ya kamata ta ɗauka makaranta ne ya zama tilas akan makaranta ta samar da yanayin da za ta karfafi hankalin yaro da tunaninsa ya taso yana jin cewa ashe yana da nauyi game da al'ummarsa da wannan ne yaro zai taso mai cikakken hankali mai tunani mai kishin al'umma mai son taimaka mata ta yadda da zai zama wani abu wata rana za a ga wannan ya bayyana a fili tattaunawa da auna hankalin yara muhimmi ne a cikin wannan matsala makarantu sun zamanto wuri ne da suke son ba da ilimi da horo mai tsanani amma asasin tarbiyya yana da kyau a kula da shi domin shi ne asasi me amfanin ilimi ba tarbiyya me amfanin ya san istilawahin ilimi amma ya taso mara imani baya jin wannan yin al'ummarsa a kansa baya tausaya kowa a cikin al'umma me amfanin irin wannan mutumin an fitar da shi daga makaranta an ba shi kwali cewa ya yi karatu ya zama injiniya ko ya zama farfesa ko ya zama kaza me amfaninsa wannan shi guba ne kawai da yake kashe ɗaiɗaikun 'ya'yan al'umma ya kuma rusa ta gaba ɗaya sai sa yana da muhimmanci kafin yaro ya kai matakin wayancin shekaru bakwai-bakwai guda uku ya riga ya yi nisa wajen iya ɗaukan mataki da ma ba da shawara domin ruwa ya abin da ta nuni shine daga shekara goma sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya riga ya zama waziri da yake ba da shawara kyakkyawa kuma yake ɗaukar nauyin gudanarwa a gida da kasuwa da ko'ina. Tsarin makarantunmu an tsara su ne domin su rushe iradar yaro, musamman ma makarantun kwana da suke da wani tsari na seniority. A nan ne yaro ake ƙeƙasantar da zuciyarsa kafin ya fito ya zamanto baya tausayin kowa saboda rashin imani da aka nuna masa. Malaman da masu kula da makarantu ba sa jin yaran 'ya'yansu ne, don haka duk abin da ake wa yaro ba ruwansu sannan idan yaro ya kai musu kuka maimakon su ɗau mataki mai tsanani sai a bar shi da waɗanda suke zaluntarsa su gaba da sa sai matsala ta yi tsanani sosai sai ta yi kamari sai yaro ya taso yana jin al'umma hatta a makaranta ba ta sa sai taso shi ma mara tausayi sai taso mai kasashen zuciya ko kuma ya taso mai karancin hankali da tunani saboda ya saba ana wulakanta shi yana jin shi wulakantacce ne ba komai ba wannan kuma babban bala'i ne da mummunan sakamako ga ƙasar da yake rayuwa domin duk sanda ya zamanto ya samu wani matsayi zai huce haushinsa zai ki tausaya al'umma din zuciyarsa za ta ke kashe a kanta ba wasa ba ne da muka ga mafi yawancin shugabanni a ƙasashen afirka ko mai kankanta shugabancinsu suna da karancin tausayi ga 'ya'yan al'ummarsu saboda ba su da wata tarbiyya sai ta kyara da duka da tsanantawa da azabtarwa da zaluntarsu sannan ba wanda zai musu adalci waɗannan abubuwan su ne rushe iradar yaro da rushe sikarsa da dogaransa da al'ummarsa da yake ganin ba masa komai ba sai azabtarwa wannan shine sakamakon da yake samuwa idan yaron da aka jefar da shi a titi ba shi da komai sai barace-barace da tsananin talauci da wahala suka ba bayan shi da yunwa da take illata shi a kullum shine sakamakon da za a samu idan yau aka ce irinsa ya riƙe al'umma domin fansa zai ɗauka kekashewar zuciya za ta same shi game da society dinsa saboda haka salo na tarbiyya muhimmi ne sosai to masu sauraro kashe dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a za mu sa masa aya da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kano najeriya godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a maimakon radio boh hausa da ke nan birnin tehran ni alkunya da na gabatar bana na shirya ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau a kasance tare da mu afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun karar da aka shigar da kamfanin Black Shell na kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kan ɗaukan 'yan ƙasar Sudan aiki amma aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen kasashen libya da yemen da ni su musunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar sudan ta jaddada bin kadin al'ummar kasar mutane kimanin 600 da wani kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa mai suna black shell ya ɗauka aiki a kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa amma bayan isar su kasar aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen libya da yemen inda tawagar masu kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar sudan ta buƙaci gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta miƙa jami'an kamfanin ga ɓangaren shari'ar sudan domin tuhumar su kan makomar 'yan sudan da suka kwasa tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar sudan ta fayyace cewar jami'an kamfanin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa sun zo ƙasar sudan da nufin neman ma'aikata da za su gudanar da aiki a ƙasar su amma bayan ɗaukan su zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa an tura su zuwa yaƙi a ƙasashen libya da yemen ba tare da amincewar su ba ko sanin iyalansu a zaman taron manema labarai da ya gudanar a birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan mataimakin shugaban tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ta kasar sudan kan wannan batu umar ubaid ya bayyana cewa bayan shafe tsawon shekara guda da faruwar lamarin na fataucin 'yan sudan zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan tilasta musu tafiya yaƙi lokaci ya yi da kotun ƙasa da ƙasa za ta yi dubi kan batun umar ubaid ya ƙara da cewa rahoton da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan batun rikicin ƙasar libya a watan maris da ya gabata ya kunshi batun mutanen da kamfanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya yi safarar su zuwa ƙasar libya daga sudan domin gudanar da yaƙi a ƙasar umar ubaid ya jaddada cewar batun kamfanin black shell na ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke gudanar da ayyukan tsaro gami da alaƙa da wasu kamfanonin ƙasashen waje ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ana amfani da kamfanin wajen ɗaukar hayar sojoji da za su mata yaƙi a ƙasashen Libya da Yemen. Don haka kamfanin ya yaudari al'ummar Sudan da sunan gudanar da aiki a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sannan ya ɗauki matakin tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya da suke goyon bayan ɓangaren da ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa take mara masa baya a Libya da Yemen. a wasu rahotanni da suka bayyana suna fayyace cewar kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ɗauki matasa 'yan kasar sudan aiki zuwa abu zabi a shekara ta 2019 sannan ya mika su ga wani sansanin soji domin samun horo na tsawon watanni uku da nufin dawo da su cikin birnin na abu zabi domin fara aikin tsaro a cibiyar man fetur na kasar amma sai kamfanin ya tilasta musu tafiya filin daga a kasashen libya da yemen har ila yau an bankaɗo batun sirrin kamfanin black shell a farkon shekara ta 2020 bayan da iyalan matasan da aka kwasa zuwa aiki kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka gudanar da zanga zanga-zangar lumana a kofar ofishin jikadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan kan neman sanin makomar 'ya'yansu a lokacin da bayanai suka fara fitowa cewa 'ya'yayensu da aka ɗiba aiki domin tsaron cibiyoyin man fetur suna nan a filin yaƙi a ƙasashen libya da yemen su kawai aka yi inda aka horar da su aikin soji sannan aka tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya a rahoton da kafafen watsa labaran ƙasashen yamma yammacin turai suka watsa suna bayyana cewar kamfanin black shell ya ɗauki ma'aikata fiye da dubu uku a ƙasar sudan ta hanyar ofishin jakadancin sudan ko masu aiki ƙarƙashin kamfanin da sunan gudanar da tsaron cibiyoyin man fetur amma aka tilasta musu tafiya yaƙi a ƙasashen libya da yemen baya ga batun safarar mutane zuwa yaƙi ƙasar libya da kuma ƙasar yemen da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ke yi ta hanyar yaudarar fararen hula akwai kuma batun zargin cewa kasar ta haɗaɗɗiya daular larabawa tana haɗa kai da wasu gwamnatocin kasashen afirka musamman sabuwar gwamnatin riƙon ƙwaryar sudan wajen tura sojojin gwamnati zuwa yaƙi kasashen waje a matsayin sojojin haya musamman zuwa ƙasar libya wata majiyar tsaro ta sanar da gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiya daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan da a ciki take neman gwamnatin riƙon ƙwaryar kasar da ta ɗauki matakin tura sojojin kasar ta zuwa ƙasar libya domin taimakawa bangaren General Halifa Haftar jagoran tsoffin sojojin Libya karkashin gwamnatin kasar da ke da matsuguni a birnin Tabaruk a shiyar gabashin Libya da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar Libya mai matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin kasar kafin nan mataimakin shugaban majalisar riƙon ƙwaryar Sudan kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a Sudan Muhammad Hamdan Dukulu Hamidati ya kore duk wani batun yiwuwar aikewa da sojojin kasarsa zuwa Libya domin taimakon taimakon wani bangare daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a kasar kamfanin dillancin labaran anatolia na kasar turkiya da ya nakalto labarin daga majiyar tsaron watannin baya-bayan nan ya bayyana cewar tabbas an gano wata takardar sirri da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike ga mahukuntan sudan tana neman su ɗauki matakin tura sojojin kasar su zuwa libya domin tallafawa general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan kasar rahoton ya ƙara da cewa wannan buƙatar mata ta kasar haɗaɗɗe daular larabawa ta zo ne a wani zaman taro da ta haɗa jami'an kasar haɗaɗɗe daular larabawa da general hamidati mataimakin shugaban majalisar riƙon ƙwaryen sudan kuma babban kwamandan rundunar taimakon gaggawa a sudan a birnin hartum fadar mulkin kasar sudan majiyar watsa labaran turkiya ta bayyana cewa a lokacin zaman taron tawagar kasar haɗaɗɗe daular larabawa ta ɗauki alkawarin gabatar da tallafin kuɗaɗe da kayan aikin soji ga bangaren sudan matukar ya amince da buƙatar tura sojojin ƙasarsa zuwa libya kan haka bangaren sudan ya amince da tura manyan jami'an sojin ƙasarsa biyu masu makamin birgediya ƙwararru kan harkar yaƙi zuwa filin daga a libya domin ganin yadda yanayin yaƙi ke gudana a cewar takardar da aka aike ga general hamidati babban darakta mai kula da harkokin soji a bangaren kudancin yankin darfur ƙarƙashin rundunar taimakon gaggawa birgediya general hamid juma'a a adam ya fayyace masa cewa tuni an zaɓo wasu zaratan sojoji dubu ɗaya da ɗari biyu daga sansanin inyala tare da tura su zuwa sansanin general halifa haftar da ke nisan kilomita ɗari shida da hamsin da birnin tripoli a shiyar kudu maso gabashin birnin general hamid adam ya ƙara da cewa sojojin sun shiga cikin rundunar sojin da aka jibge domin kula da yankin garin bengazi kamar yadda aka tsara a fuskar tsaro a ƙarƙashin shirye-shiryen dabarun yaƙi da aka aka cimma tsakanin libya da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa birgediya general adam ya kara da cewa dukkanin waɗannan tsare-tsare sun gudana ne ƙarƙashin buƙatar da hamida ti ya gabatar tun a ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 a gefe guda kuma wannan takardar sirri ya karyata bayanan da hamida ti ya taba watsawa a gidan talabijin a cikin watan mayun shekarar da ta gabata da a ciki yake kora batun duk wani matakin aikewa da sojojin Sudan zuwa ƙasar Libya domin tallafawa General Halifa Haftar yana mai cewa batu ne mara tushe kuma kuskure. A wata sabuwa kuma mujallar Foreign Policy ta ƙasar Amurka ta habarto rahoton ma'aikatar tsaron ƙasar ta Amurka cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ke ɗaukar nauyin sojojin hayar ƙasar Rasha a Libya a wani sharhi da mujallar ta Foreign Policy ta watsa yana ɗauke da cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ke ɗaukar nauyin biyan kudade ga sojojin hayar kasar rasha da aka jibge a cikin kasar libya mujallar tana mai fayyace cewar wannan labari ya fito ne daga rahoton babban mai binciken ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon da ke kula da harkokin magance ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka kuma akwai yiwuwar tona irin wannan batun sirri ya janyo bullar taɓarɓarewar alaƙan aminci tsakanin kasar amurka da gwamnatin ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a cewar mujallar akwai yiwuwar ƙwararru masu masu sanya ido kan rikicin libya ba su fahimci hakikanin manufar gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ce na ɗaukar nauyin tsofin sojojin ƙasar rasha a libya watakila sojojin hayar rasha suna matsayin shamaki ne da za su hana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da hannu a tsoma baki a harkokin ƙasar libya amma duk da haka wannan rahoto yana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke tabbatar da hannun ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a ruruta rikicin ƙasar libya ta hanyar goyon goyon bayan janaral halifa haftar da ke neman murkushe gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita ƙarƙashin jagorancin firayim minista fayyaz sarraj a wancan lokaci tun a farkon watan disamban shekarar da ta gabata wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams ta gargaɗi al'ummar libya da cewa kada su yi wasa da damar da suke da ita wajen ɓata lokacin faɗa da junansu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau juma'a sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you